wanda Rahama Muhammad Rufa'i na Lele ta wallafa. Idan ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata, mun tsaya ne a inda muka ce, Abdul kiran Amir ya yi ya ce mushi ya ga mai masa ɓalle ballin don haka ya fito su yi gaba don ana jiran su ne. Shi kansa Amir ya tsorata da irin duka rashin mutuncin da Abdul ɗin yawa baba shehun. Hakan ne ya tabbatar masa da cewa lallai laifin nasa ba na yau ba ne, ya raɗe yana tara shi. Haka suka ƙara kulle shi da niyyar sai gobe za su sake shi. A nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. Kai tsaye gidan wani alhaji suka yi wanda yake ba su hodar Iblis ta maye su je su raba wa mutanensa. Yana ganin su ya saki murmushi da cewa, Sai ko yara na, na fara tunanin zan fara tura ku Legas kuna raba wa manyan mutane kayan namu. Amir ya yi murmushi bayan sun zauna akan kujera mai cin mutane uku ya ce, Aini ban da matsala, ko ina za ka tura mu zan baka haɗin kai. Alhaji, matuƙar za ka saki bakin aljihu yadda nake so. Matsalar ɗaya ce, shi ne Abdul. Amir ya kai ƙarshen zancen nasa da kallon Abdul, wanda ya ɗora ƙafa ɗaya a kan ɗaya, yana mai ƙarewa falon kallo cikin wani salo kamar lokacin ya san falon. Alhajin ya ja numfashi, tabbas Amir bai da matsala, Abdul ne yake da matsalar. Dan idan ya ce ba zai yi abu ba, to fa ba zai yi ba. Ko da kuwa za ka sakar masa bakin aljihu. Sam kuɗi ba sa gaban Abdul, dan baya wani abu da su. Kasancewar baya hulɗa da mata kamar yadda Amir ke yi. Tara kuɗinsa kawai Abdul yake a banki. Idan ya fuskanci akwai masu bukata sai ya je ya ciro ya basu. Ko idan Amir ɗin yana da bukata sai ya bashi. Ko shi kansa idan yana son shiga kasuwa ya yi wa kansa shopping na kayan sawa da wasu al'amura na rayuwa wanda ba zai zama lallai sai mahaifinsa ya yi masa ba. Wannan shi ne kawai amfanin da kuɗi suke wa Abdul. Kallonsa da kyau alhajin ya yi da cewa, To, ka ji abin da ɗan uwanka Amir ya ce, Allah ya sa kai ma ka ce min hakan. Iya tsawon wani lokaci za mu ɗauka a Legas ɗin, Abdul ya faɗa cikin son sani. Eh, ba za ku wuce wata ɗaya ba. Alhajin ya ba shi amsa a taƙaice Tashi Abdul ya yi ya ɗauki lemon da ke kan tebur yana cewa, Babu matsala, kawai muna buƙatar ka ba mu miliyan ɗaya mu raba. Idan ya yi maka to, idan kuma bai yi ba, ba na tunanin za mu je can. Yana zuwa nan a zancensa ya kalli Amir da ci gaba da cewa, Koya ka gani ɗanwa, jan numfashi Amir ya yi da cewa, Sosai, hakan ya yi. Murmushi alhajin ya yi da faɗin, Idan dan wannan ne babu damuwa, zan iya ba ku fiye ma da haka, idan har ba za ku bani matsala ba. Murmushi Abdul ya yi da ƙarasawa kusa da alhajin ya ce, Bar batun samun matsala alhaji, don ba ma kawo maka ita, amma ko da hakan ta faru, wallahi sai ka ba mu kuɗinmu, don ka san ba kullum ake kwana a gada ba. Abdul na faɗin hakan ya kalli Amir da yi masa alamar ya tashi su tafi, sannan ya fice daga falon. Da kallo alhajin ya bi shi, gaskiya yaron ya haɗu, yana magana da izza babu tsoro ko shakku a cikin idansa. yana jin daɗin harka da yaran zai jure duk wani ɓacin rai da zai fuskanta daga gare su don ba ƙaramin samu yake yi da su ba tashi amir ya yi da murmushi a kan fuskarsa yana kallon alhajin ganin ya bi bayan abdul da kallo ya ce abdul kenan ake gaya maka alhaji sam ba shi da tsoro a kan komai kana dai gani na riga shi shiga tantiranci amma ya fi ni sanin yadda ake tafiya da irin ku yanzu dai ina buƙatar dubu ashirin zan iya samu murmushi alhajin ya yi da ce masa za ka samu mana nan ya zuge wata jaka ya ba shi dubu ashirin ɗin sannan ya bar falon zuwa cikin motarsa inda abdul yake bayan ya shiga abdul ya ja motar kallonsa abdul ɗin ya yi da cewa sai da ka karɓi wasu kuɗi a gunsa ko eh mana na hannuna ne ba za su ishe ni yau ba ya yi kyau hakan yanzu mu ce club ɗin ne kai tsaye ko kuwa akwai inda za mu je a'a mu ce kawai Kasan na faɗa maka mun yi faɗa da Amina, ballantana mu je mu ganta. Shiru Abdul ya yi masa da ci gaba da tuƙin motar. Wani club suka je wanda ya amsa sunansa, wanda sai ɗan wani da wani ne suke iya zuwa wajen. Yaran manyan masu kuɗi su ne suka fi yawa a wajen. Don haka ba za ka taɓa bambance su waye musulman ba kuma suwaye waɗanda ba musulmai ba, saboda duk shigar iri ɗaya ake yi, saboda duk shigarsu iri ɗaya ne. Babu tarbiyya ga duk yaran da suka je wajen. Don kallo ɗaya za ka yi musu ka ba su suna da marasa tarbiyya. Kawai abin da suka ga dama shi suke yi a wurin. Abdul baya kula mata ko kaɗan. Sam ya mace ba ta taɓa burge shi ba. Sai dai bar shi da tantirancinsa kawai na shan kayan maye. A nan yake ɓingirewa ya yi ta makar baccinsa. Amma ban da Amir, Amir tantiri ne na ajin ƙarshe. Yana aikata masha'arsa yadda ya ga dama. Sam wannan hali shi yana bawa Abdul mamaki. Yakan ce masa, kai ba ka gajiya ne da irin waɗannan abubuwan? Yakan ba shi amsa da cewa, ai komai lokaci ne. Kai ma don baka sa kanka ba ne, shi yasa kake faɗin hakan. Wato abokina, kana da matsala, wallahi baka da lafiya. Dalilina na faɗin hakan kuwa shine, ta yaya za a ce baka da wani abu da ka sa a gaba sai shaye-shaye kawai? Abdul kuwa yakan yi murmushi ya ce da shi, ka kyale ni kawai, ni haka tsari na yake. To, yau ma bata canja zani ba, kamar kullum. Suna isa shiga suka yi cikin club ɗin. Sai ga wasu mata nan su biyu sun ƙara so da sauri da murmushi a kan fuskarsu. Suna kallon Amir suna faɗin, Welcome, sweetheart. Mun yi misin ɗinka. Nan shi ma ya hauyi musu murmushi, yana faɗa musu shi ma ya yi misin ɗinsu. A zahirin gaskiya su dai waɗannan mata ba wai Amir ɗin suke so ba, Abdul kawai suke so don suna matuƙar ƙaunarsa. Suna son kasancewa da shi, saboda shirin-shirinsa, ajinsa da kuma iya kalamansa owa uba sanyin muryarsa ga kuma wankan da yake ɗauka. Sannan ya fi Amir sanin rayuwa, inda a ce shi ne yake kula mata kamar Amir babu makawa har gida mata za su dinga binsa. Abdul ya ɗanyi 'yan shaye-shayensa, bayan sun shiga cikin wani ɗaki ne ya ɓangir ya tafa faman makar baccinsa. A ƙarshe dai sai kwana suka yi a wurin. Da yake Abdul ya saba da sallah a kan lokaci, nan ana kiran sallar asuba ya bude idansa sai dai ya yi mummunan gani lokaci guda kuwa ya rintse idansa shi dai baya son wannan ɗabi'ar ta amir tashi ya yi da jin tsaki ya shiga ban ɗaki ya yi alwala sannan ya nufi masallacin da yake da tabbaci akwai a wajen amma fa sai da ya hau motarsa ya je can don tsakaninsa akwai nisa sai wajen karfe bakwai ya dawo ya tarar da su amir a yadda ya bar su hakan ya sa ya ɗaka wa Amir duka a fusace yana cewa dalata tashi, ka je ka yi sallah. Da noyan bacci a idan Amir ɗin ya kalle shi da cewa please ka bar ni zuwa ƙarfe tara ka ga ba wani samun bacci na yi ba. A fusace Abdul ya ce dama ka tsaya kana aikata saɓon Allah wani bacci za ka yi a kan lokaci bare har ka yi ibada a kan lokaci. Kaga ni gida zan tafi ga dubu goma nan na san za ta yi maka amfani. Abdul yana faɗin haka ya wurga masa kuɗin ya dauki kin motar tasu ya fice yana hararar matan da suke zuba a wurin ɗaya daga cikin matan ce take faɗin gaskiya sweetheart abdul bai yi ba a rayuwa murmushi ya mata da cewa bar shi zai yi ne a nan gaba abdul kuwa yana shiga gidansu ganin yan gidan ya yi kaf ɗinsu zaune a tsakar gida kowa ya yi tagumi da nuna damuwa kamar an yi mutuwa a gidan ya kalli hajiya kaka yana cewa lafiya me ya faru na ga kamar an yi mutuwa a gidan jan numfashi ta yi cike da damuwa ta ce hmm kai dai bari ai babanku ne baba shehu tun jiya da ya fice daga gidan nan ba a ƙara ganinsa ba tun jiya da daddare ake ta faman neman sa amma shiru yanzu ma an yi duban duniya babu shi babu dalilinsa an dai kai wa 'yan sanda cikiyarsa yanzu ma babanka yake cewa zai je gidan rediyo nan ma ya ba su cigiyar tabe baki amir ya yi da kama hannunta ya ce kwantar da hankalinki hajiya kaka yanzu bari na yi wanka na je na nemo miki shi na yi alkawarin koya yake zan kawo miki shi a duk halin da yake ciki shafa kansa ta yi cikin so da ƙauna ta ce na gode maza je ka kai ɗan albarka murmushi ya sakar mata da tashi ya yi ɗakinsa mamansa ta ja tsaki da binsa da wata muguwar harara bayan ya yi wanka ya kitsa kansa da share ɗakin nasa sai ya saka turare sannan ya nufi gidan su amir ɗakin tsaron nasu ya kunce baba shehun nan ko ya zube a ƙasa a gajiye faɗi yake zan sha ruwa zan sha ruwa abdul murmushi abdul ya yi da bashi ruwan kallo ɗaya za ka yi wa tsohon nan ka san ya zanu ya da ku duk ya zama abin tausayi bayan ya gama shan ruwan nan ya hau sumbatu wajen cewa na yi nadama abdullahi na yi nadama ba zan ƙara yi maka faɗa ba don allah don soyayyarka da annabinka ka sake ni ka fadda ni daga mugun ɗakin nan na tuba ba zan sake shiga harkarka ba ka yi duk abin da ga za ka yi wallahi ba zan sake maka magana ba marmashi dai abdul ya ƙara yi masa da cewa zan fidda kai yanzu saboda zan fidda kai yanzu saboda sanda nake wa hajiya kaka amma ba cikin hayyacin ka zan fidda kai ba sannan zan ƙara ja maka kunne akan batun shiga harkata wallahi idan ka ƙara shiga harkata sai na yi maka abin da ya wannan dan yanke maka kunne zan yi da karya maka ƙafa yadda ba za ka taɓa maruwa ba ba zan ma sake ba Ni dai dan Allah ka fadda ni yunwa nake ji wallahi. Abdul yana jin hakan ya wani da kikiyarsa nan ya sume sai ya kira abokansa waɗanda suka kawo masa shi ya ce su zo su fitar da shi. Nan kowa bai fi minti biyar ba suka zo suka fadda shi ta ƙofar baya. Abdul na gaba suna bin sa a baya a haka har suka iso da shi cikin gidan nasu. Nan jama'ar gidan suka yi kansu da salati ganin yadda suka kawo shi baya hayyacinsa. Tambayarsa suke yi a ina ya samo shi, waye masa wannan dukan su dai abokan nasa tafiyarsa suka yi bayan sun dare shi shi ko abdul ce musu yayi akan titi ya gan shi yanzu yasa suka ɗauko shi nan suka haushe ka masa ruwa don ya farfado abdul na ganin hakan yayi ɗaki yana murmushin mugunta dama da alwalarsa don haka ya ta da sallar walaha raka hudu yayi sannan ya sallame yana sallamewa zainab ta shigo ɗakin nasa da damuwa ta ce da shi hum kaga shegen dukan da aka yi wa baba shehu kuwa Ɗaga mata kai abdul yayi ta shagwabe fuska ta ci gaba da cewa yanzu dai ya farfado har yana cin abinci an yi anya da shi ya faɗi wanda ya masa wannan dukan amma ya ƙi ni fatan jiyan da suka gaya min ya ɓace na kasa bacci yanzu hankali na ya tashi da na ga wannan aika aikan da aka yi masa murmushi abdul ya yi da cewa kaya antiki share dan idan ya ƙara shiga harkata na rantse da abin da zai kashe ni sai ya fi wanda ne masa yanzu zaro ido anta zainab ta yi cike da mamaki ta ce yanzu dama kai ne ka ɓoye shi kai masa wannan shegen dukan eh wani abu ne wani abu ne mana haba abdul wan mahaifinka ne fa ba fa kaninsa ba ne wato abin naka ƙara gaba yake yi ko a kin ga malama dakata ba fa na nema ma ki min ba ya zo ya hauni da faɗa ne jiya kamar wani ɗan cikinsa shine ni kuma na masa hukunci gaya min shin hakan da na yi ya zama laifi kenan idan ya zama laifi sai ki gaya min Galla masa wata muguwar harara Zainab din ta yi da cewa, amma kuwa Abdul ka bani mamaki. Rashin mutunci? Ai ba hauka ba ne da za ka yi masa wannan dukan kamar ka samu ɗanka. Wato Zainab, na lura kin gama raina ne. Kafa ki manta bai fi shekara biyu kika bani ba. Akan wani dalili za ki dinga hauni da faɗa kamar wani ɗanki. Dalla malama ki fitan min daga ɗaki tun kafin na mun gari ki. Abdul ka ta da faɗin hakan a fusace. Da ƙarin mamaki ta ce, za ma ka iya cewa komai Abdul Sai dai duk lalacewa ni kanwar mahaifiyarka ce, haka kuma dole na gaya maka gaskiya. Wallahi babu tarbiyya ga yaron da zai da kiwon mahaifinsa. Wato ni ne ban da tarbiyya? Ni dai ban ce ba. Wallahi idan baki fitar min daga ɗaki ba, na rantse da Allah zan miki dukan tsiya. Dan ba kiran ki nayi ba, haka kawai zaki zo ki wani hauni da fada kamar wani ɗanki? Ficewa Zainab ta yi daga ɗakin tana girgiza kai. Ta sani tunda suka fara hakan yanzu tana biye masa za a ji su. duk da shakuwar da ke tsakaninsu duk da shakuwar da ke tsakaninsu da ƙaunar da suke ma juna hakan baya hana su kaurewa da faɗa musamman idan ya yi abin da bai dace ba ita kuma ta zo tana masa faɗa nan suke kaurewa dan abdul ya tsani ta yi masa faɗa a ganin sa bata kai ba tunda tsirarsu ba wani yawa ba ne to da ta gane hakan sai take bin sa da lallami idan har za ta yi masa faɗa da lallami zai saurare ta to kuma za su wanye lafiya amma idan ta ce za ta yi faɗa da zafi da kuma raini nan take za a ji kansu don ma mutan gidan ba sa shiga harkar faɗan nasu don ko sun shiga yanzu nan za su ji kunya ɗakin hajiya kakatai tana faɗi a ranta gaskiya yayarta ta cutar da abdul a rayuwa yaron da ya tashi da nutsuwa nutsuwar da kowa yake kwatancensa amma lokaci ɗaya ya juye ya koma tantiri kuka sosai ta dinga yi a ɗakin tana ƙara jin tsanar yarar ta ta aranta Hajiya ko tunaninta kuka take yi akan dukan da aka yi wa Baba Shehu, don haka su ta dinga rarrashinta. Ya sani sarai sai ta yi kuka a ɗakin Hajiya Kaka, don haka take yi a duk lokacin da ya aikata wani abu, ta yi masa faɗa ya hauta da nasa faɗan. Don haka sai ya ja tsaki, sam baya son ya dinga ɓata mata rai ko kaɗan. Kai dole ya je ya bata haƙuri, ya faɗa hakan a ransa ba tare da ya tashi ba. Ita kuwa bayan ta gama kukan nata, Dama tana ɗauke ne da tata matsalar ta gidanta, tana son sanar da hajiya kaka. Don haka gyara zama ta yi da cewa hajiya kakan. Kaka gaskiya na gaji da auren Salisu, don abin nasa gaba-gaba yake yi. Yanzu kullum dawo min gida yake yi a wulakance. Na gama gane rashin mutuncin da yake yi, gashi ban rage shi da komai ba. Ina jin tsoron kar ya je ya jajibo min wata cutar. Jin numfashi hajiya kaka ta yi da cewa, kina da gaskiya, amma kafin nan ki ƙara saka masa ido mu gani ni fa na gaji ne Wa ya gaya miki ana gajiya da aure ki je ki ƙara saka masa ido idan kika ƙara tabbatar da zargin ki, sai ki zo kin san duk hakan ba zai gagara ba to Zainab ta ce da ita kawai kafin hajiya kakan ta ƙara magana sai ga Abdul ya shigo da zama kusa da hajiya kakan ya kalli Zainab ya ce antina ki yi haƙuri da sar da ta shiga tsakanin mu ɗazu sam ba na son na dinga ɓata miki rai murmushi Zainab ta yi dama ta san zai zo ya bata haƙuri don haka sai ta ce ka share kawai don komai ya riga da ya wuce fata na kar ka sake zan yi ƙoƙari sosai wajen ganin na danne zuciyata da zaran ya sake min hajiya kaka ta ce waya kan me kuke magana ne bai shafe ki ba kaka nikin ga fitata ya bata amsa da murmushi ya fice daga falon zainab ma murmushi ta yi ita dai tana son ta ga abdul ya dawo kamar da Tafiya suke yi cikin nutsuwa da karairaya irin ta yaran mata masu aji da ce da kansu. Mai sauraro, Rahama da Umma kenan. Rahama suna kiranta da Rahimat, Umma kuma suna kiranta da Umma Kati. Wani kaya ne a jikinsu wanda kallo ɗaya za ka yi masa. Idan kai mai tarbiyya ne, ka yi Allah wadai da waɗannan kaya. Ankon riga da siket suka yi, amma fa ɗinkin wulaƙantaccen ɗinki ne. Ya matsa jikinsu matuƙa. Ga yara masu tarbiyya kuwa abin babu kyawun gani sama a wurinsu wanda ya musu ɗinkin ya yaye musu baya irin ɗinkin nan dai da ake kira show me your back sket ɗin kuma ya matse su tsaf-tsaf daga ƙasa kuma ya yi musu wani dogon tsagu kan nan nasu ya sha attach an yi musu wani kitso da shi wanda kallo ɗaya za ka yi wa kan nasu ka san wacce ta yi musu kitson ba ƙaramar ƙwararriya ba ce Ƙafar nan tasu ta sha sarƙa irin na indiyawa ɗauke da wasu takalma masu tsinin gaske Wani fegigin mayafi suka yafa a jikinsu, hannunsu kuwa ɗauke yake da wata 'yar pos. Fuskar nan ta sha fintin kwalliyar zamani, sai zuba kamshi suke yi mai kwantar da zuciya. Kwata-kwata Rahimat da kuma Ummakati ba sa jin magana ko kaɗan. Ummakati ta kalli Rahimat da cewa, Mu tsaya a nan, gaskiya na gaji. Bara na kira su, na gaya musu su ƙara so nan don mun gaji. Rahimat ta ce, Ni ma da yanzu zan ce miki na gaji mu tsaya. Hello Alhaji, muna kan layin su amal ku so ba za mu samu damar ƙarasowa inda kuke ba daga can ɓangaren aka ce mata ok ga manan sai ta ce muna jira please kar ku bar mu akan hanya don idan kuka wuce minti biyu wucewa gida za mu yi tana faɗin hakan ta kashe wayar tata mai sauraro bar mu dakata a nan sai ku biyo mu a shiri na gaba.